takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da sha uku ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na abdulrahman bin auf da ke nan unguwar karkasara jambulo bakin gada karamar hukumar tarauna a jihar kano najeriya domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malami abubakar bin jabirin aljazairi allah ya ji kansa muna cikin babi na uku babul adab kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen fasli na takwas yau da izinin Allah za mu tashi farkon fasuli na tara shafi na ɗari da da biyar fagara ta farko sadara ta farko a littafi irin na hannuna da fata Allah ya taimake mai sa mu dace mala ya ce tasi hulukus fasli na tara ɗabi'a hali na gaskiya Al-muslimu sadiqun musulmi mai gaskiya ne yuhibbu sidqa ina son gaskiya wa yaltazimuhu zahiran wa batina kuma yana lazimtar gaskiya fai da boye fi aqwalihi a cikin maganganunsa wa fi af'alihi da ayyukansa idh sidqu yahdi ila albirri abin da yasa musulmi yake yin ga yake mai gaskiya yake son gaskiya yake lazimtar gaskiya a ayyukansa fili da boye haka nan da maganganunsa saboda ita gaskiya na shiryarwa zuwa ga nagarta walbirru yahdi ila janna ita kuma nagarta na shiryarwa zuwa ga aljanna waljannatu asma ga yatil muslim shi kuma musulmi a rayuwarsa kwata-kwata abin da yake nema mafi kima mafi koli shine samu aljanna wafsa amanihi kuma shine karshen burinsa wal kadibu ita kuwa ƙarya wa huwa khilafu sirki sabanin gaskiya wa zidduhu kishiyar gaskiya yahdi ila alfujur na shiryarwa zuwa ga fajirci wal fujur yahdi ila na shi kuma fajirci na shiryar da mutum ya dora shi kan hanyar wuta wan naru min sharri ma khafu al-muslimu wa yattaqihi ita kuwa wuta na daga mafi sharrin abin musulmi yake ki kuma yake kokarin kiyaye shi ne sance shi wal muslimu la yanzuru ila sidqi ka khuluqin fadili musulmi ba wai kawai ina kallon gaskiya akan wata ɗabi'a bace mai falala mai daraja yajibu takhalluqu bihi la ghayr wanda dole ne mutun ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta gaskiya ba babu wani ba kawai ake kallon gaskiya ba bal innahu yadhhabu ila ab'ada min zalik a musulmi inda yake kallon gaskiya ya tsallake nan ya zahabu ila anna sidika min mutammimati imanihi musulmi ina ganin gaskiya ina fahimtar cewa na daga cikin abubuwan da suke cika imaninsa wa mukammilati islamihi kuma sai da gaskiya ne musuluncinsa zai gangata ya cika in amara Allah ta'ala bihi saboda Allah yayi umarni da gaskiya wa asna alal muttasifi na be ya yabo waɗanda suka sifantu da sifa ta gaskiya kama amara bihi rasuluhu kama yadda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da gaskiya wa hassa alaihi kuma izaburar ikwadaitar akan yin gaskiya wada'a ilaihi ya nemi mutane su ringa yin gaskiya qala ta'ala fil amri bih Allah ya faɗa yana umarni da ayi gaskiya yace يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التوبة 119 يا أيها الذين آمنوا ياكم إيماني اتقوا الله رم الله وكونوا مع الصادقين وكثن شيء تارد ما سجد فيها سورة ترى سورة التوبة آية تدريد شاترة وقالت السماء على أهله Allah ya faɗa ina yaban masu gaskiya sai ce من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الأحزاب 23 من na akwai daga cikin mu'minai rijalun waɗansu gwaraza ba wai ana nufin maza ba anan kawai waɗansu gwaraza waɗanda sadaku ma alai sun gaskata abin da suka yi wa Allah alƙawari da shi a kansa cewa in sun zo duniya za su be shi za su kare addininsa za su tsaya kan addininsa kuma sun yi wannan sun cika wannan alƙawari da haka Allah sai ya yabe su sura ta 33 suratul ahzab aya ta 23 wa qala kuma Allah ya faɗa cikin sifar waɗanda zai ita talawa lada mai girma da wata irin aljanna a cikinsu a sifofinsu ya ce wasu na wasu da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata al’azab 530 sura ta 33 ɗin dai al’azab aya ta 35 wa ƙala haka nan Allah subhanahu wa ya faɗa ya ce wallazi ja a bisiriki wa bihi ula’ika humul azumur 320 wallazi ja a wanda izo da gaskiya wa bihi da wanda ya gaskata gaskiya ulaika humul muttaqun wadannan su ne masu takawa wadanda su Allah ya talawa aljanna sura ta 39 suratul zumur aya ta 23 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil amri bih manzo Allah sun sallam ya faɗa ina umarni da ayi gaskiya yace alaikum bisidq ina umarta ku da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir saboda gaskiya na shiryarwa zuwa ga nagarta wa innal birra yahdi ila aljanna ita kuma nagarta na shiryarwa zuwa ga aljanna wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra sidq mutum ba zai gushe ba ina gaskiya a maganganunsa da ayyukansa da gudurinsa wa yataharra sidq kowane lokaci yana kirdadan gaskiya ina gaskiya take aikata ta hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah siddiqi ne wanda mai gaskiya ne Allah ka rubuta mu cikin su Wai iyyakum wal kadhib manzo Allah a hirɗinku ku ka shedun na hane ku gaba da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur dan ƙarya na shiryarwa zuwa ga fajirci tsaurin hanci fa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma tsaurin hanci fajirci na nusarwa na shiryarwa zuwa ga shiga wuta wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu ta yataharra kadhib mutum ba zai gushe ba yana ƙarya a cikin maganganunsa da ayyukansa da kudurinsa ina kirdadan ƙarya a maganganunsa da ayyukansa da gudurinsa hatta ya taba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi makareci a wurin Allah wannan hadisi imam muslim ya kawo shi a cikin kitabul birri wa sila hadisi mai lamba 105 haka nan imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 694 imam abu dawud a cikin sunan hadith mai lamba 1989 da imam tirmidhi shi ma cikin sunan hadith mai lamba 1971 da imam ibn maja hadith mai lamba 46 imam ahmad bin hanbal a cikin musnad shi ma ya kawo wannan hadithi hadithi mai lamba 17,000 ya 7,723 to da haka waɗannan dalilai suka sa musulmi yake ganin gaskiya a matsayin wani abu wanda yake mai cika imaninsa mai tunfaye musuluncinsa za wannan kenan wayan lissidiki samaratun tayyiba ita gaskiya na da wasu amfanuwa masu kyau masu daɗi ya jini hasadikon wadda masu gaskiya za su samu wa hadhihi anwa'uha ga nau'o'in irin waɗannan amfani al-awwal abu na farko Rahatud damir wanda duk yayi gaskiya hankalinsa zai nutsu zuciyarsa za ta kwanta wato ma'ani na tunnaf zai samu nutsuwar rai ne kaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce as tuma'nina ita gaskiya ainihin wato kwanciyar hankali ce da nutsuwa hadisin Hassan dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda wanda Abu al-Hawra as-Sa'di irwaita daga wajensa yace nace da Hassan wata magana kakanka ya gaya maka sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzo Allah su sallam ya ce dali da ma yuribuka ila ma la yuribuka kabar abin da ba yake maka kokonto yake maka dar'arai zuwa ga abin da ba ya maka Ya ce, kuma inna sidqa kuma amina ita gaskiya ainihin nutsuwa ce wannan hadisin imamu turmidi ya ruwaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba biyu da biyar 2518 an gane ku asani amfani na biyu na gaskiya albarakatu fil kasab akwai albarka cikin tsororoci idan za ka yi kasuwa ko za ka yi ofis ko za ka yi noma za ka yi kwadago duk abin da za ka yi kasa na neman rayuwa in kasa gaskiya ciki to abin zai yi albarka wa ziyadatul khair za a samu ƙarin alkhairi akan na farko li qaulin rasul sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace albayyani bil khiyar masu kulle cinikayya guda biyu na da zabi malam ya tafarraka muddin musu rabu daga gurin da suka kulle cinikin ba fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya su biyu kowa ya bayyana aibin abin da yake tare da shi buri lahu ma fi ba. za a sa albarka gare su cikin cinikayyata su wa in kataba wa ba, in sun ɓoye aibin da ke tare da juna suka yi ƙarya bai barakatu ba, sai a tauye albarka cinikin nasu kai mai siyarwa in abin da zaka sayar yana da wata illa ka faɗe shi an gane ku ka ce wannan abin ga illa shi kai mai siya a kudin da za ka bayar da akwai wata ya gaggiya sata a sama karka saka ta a cikin a yanayi ko ka san wannan kudin in an gani ba za ka ba ba amma ka bi dare ka bi rana ka saka ta a cikin kudi ta yadda za a zo da an sa irin kawunta din da ta kirga ko kuma kai kana kirga ka ga cewa wannan bandar ne shi kenan ka ɗauka ka tafi sai ka je ka samu wata ashe ba ta da kyau ko kuma ɓangaren da ya baka ka kirga duk ɓangaren masu kyau ne ɓangaren da yake da ɓangarensa shi ne mara kyau in ka tashi idan a tsaye za ka kirga za ka kirga za ta ɓuya in a kwanta za ka kirga za ka kirga za ta ɓuya to duk waɗannan abubuwan in mutane suka yi a cikin kasuwa to sai cinikin nasu sai ya zamanto ya albarkarsa ta tauye Allah ya sauki wannan hadisin imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih bukhari juz'i na uku shafi na 86 da 87 da 88 da 85 hadisan suna da yawa kamar hadisi mai lamba 2079 imam muslim shi ma ya kawo wannan hadisin a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 5532 imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 3,457 da 3,459 imamu tirmizi shi ma ya kawo wannan hadisin a wurare fiye da goma cikin sunan kamar hadisi mai lamba 2,245 haka nan imam ibn maja shi ma ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2183 imamu darimi shi ma ya kawo a cikin sunan a wurare kamar hadisi mai lamba 2589 imamu ahmad a cikin musnad shi ma ya kawo shi wurare masu yawa kamar hadisi mai lamba 4566 da wurare wajen guda 15 zuwa 17 ainihin a cikin sunan asalin fa'idar gaskiya a cikin ainihin ta uku alfauzu bi manzilati shuhada mutum zai dace da samun matsayi na shahidai li qaulihi sal alaihi salatu saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man sa'ala Allah shahadata bi sidqin wanda duk iroki Allah shahada da gaskiya ballagahu Allah manazila shuhada Allah zai sadar da shi matsayin shahidai wa in mata ala firashihi ko da ko akan gadon sa ya mutu a gida tun da ya roki Allah shahada to Allah zai bashi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin sunan sahih hadisi mai lamba 157 a cikin kitabul imara imam da sayi shi ma ya rawaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 3,362 da imam ibn maja shi ma cikin sunan hadisi mai lamba 2,797 الرابع fa'idar gaskiya ta hudu da mai ita zai samu An annajatu min al zai tsira daga abin ki faqad hukiya anna hariban laja ila salihin an hakaito cewa wani mai gujewa waɗansu saboda za su cutar da shi ya shiga wajen wani mutumin kirki wa qala lahu yace da shi akhfini an ɗalibi. ka boye ni daga masu nema na su kashe ni fa qala lahu nam huna sai yace da shi kwanta a nan kai bacci wa alqa alaihi huzmatan min khus sai ya dauko ni itace da aka yi irin na takadda din da sai jefa akan shi falamma jaa talibuhu da masu neman sa suka zo wa sa'alu anhu suka tambaya game da shi baka ga wani wanda ya gudo ya taho nan ba qala lahum sai ce ha za ta hatal khus ite gashi nan a karkashin wannan tarin itace an gane ku fazannu annahu yasharu minhum sai suka dauka injili yake musu to ya zai iya shiga cikin wannan wurin ya buya fatara ku sai suka kyale suka tafiya su wanda ja bi barakatu sirikin rajul salih shi wannan da ake nema a cutar da shi din ya tsira albarkacin wannan gaskiya da mutumin kirki ne kaga wanda ya karya zai ko sai ni ban gaishe to amma da yi gaskiya sai ne sai Allah ya koyi an gane haka to kaji zai ta wuri wai babu kare kwata kai ke a akwai mana ba Allah ya ce illa man wa qalbuhu ko wanda haka akwai amma dai abin da ake cewa wannan aje wannan ka'ida ce duk inda kai ƙarya ta fitar da kai to kai gaskiya za ta fitar da kai kawai abin da kake bukata ka gaskata haka ka ce nan wurin in na yi ƙarya zan fita to in na yi gaskiya ma zan ah to ƙarya ma gangan ta fitar ballanta na gaske to amma in ka ji zuciyarka tana haka haka to zangaɗa ƙare ka kawai ka wuce ah, to haka ne man, sai dai ka sani babu tabbas ka yi ƙaryar kuma baka fita ba to kaga an gudu kenan an shiga ba ɗauka ba wanda hausa suka ce ba ta fidda barawo. haza mala yake wannan kenan wani sirgin mazahir ya tajalla fiha ita gaskiya na da alamu da indai mutum na da ita suna bayyana a cikinsu min na daga ciki al'awwal na farko fi sirgin hadis mutum ya zamanto mai gaskiyar magana fal muslimu haddasa إذا حدث لا يحدث بغير wa Sidiq. musulmi in yayi magana baya fadar abin da yake ba gaskiya bane an gane da haka ibnu maja Allah ya ji kansa wanda yazo ya gaya masa magana sai ce wai ya imam ka dauka wannan maganar da gaya maka ka yadda sai ce al muslim la yakzib yace ai musulmi baya ƙarya ina ga tambayar sa shi ya gaya masa magana sai ya gaya yadda wai imam wannan magana da gaya maka ka yadda sai Al almuslimu la yakzibu ai musulmi baya ƙarya to fa ka je sai kai yanzu aka yi tunda wata da ya kwarara ɗazu ko aka kwarara mishi an gane ku وإذا أخبر فلا يخبر بغير ما هو fi nafs al-amr kuma ya tashi ba da labari baya ba da labarin abin da ba haka yake bayan an bincika shi kadhibul hadisi minan nifasi wa ayatihi saboda magana ƙarya na daga cikin munafunci da alamominsa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah su sallam ya ce ayatul munafiqi salat alamun munafuki uku ne idza haddasa kazaba in yayi magana zai yi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari zai saba wa idza tumina khan in an amince masa zai ha'inci wannan hadisi yana cikin sahih bukhari juzi na farko hadisi mai namba sha biyar da juzi na uku hadisi mai lamba ɗari biyu da talatin da shida imam muslim a cikin eh, sahih shi ma ya ruwaito shi hadisi mai lamba ɗari da bakwai da hadisi mai lamba ɗari da tara a cikin kitabul iman haka ne imam ahmad bin hanbal a cikin musnad juzi na farko shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai ya ruwaito wannan hadisi asani alama ta biyu wadda ke bayyana a jikin mai gaskiya tare da shi fi sidqil mu'amala wajen gaskiyar mu'amala fal muslimu idza amala ahadan saddaqahu fi mu'amalatihi musulmi in ya yi mu'amala da wani kowaye ko ba musulmi ba ne? to zai yi masa gaskiya cikin mu'amalarsa fala ya gishu musulmi baya algus wala yakhda'u baya yadara wala yuzawwiru baya yin wato baya kururuta abu ya kai shi inda bai kai ba wala yugarriru baya rudan mutum ya tashi ya fada cikin asara bi halin min al-ahwal ta ko ina aka je aka dawo asali alama ta uku ta gaskiya a tare da mutum fi sidiqil azmi wajen gaskiyar nufi idan yayi nufaci azamar bai aikata wani abu fal muslimu idza azama ala fi'lin ala fi'li ma yanbaghi fi'luhu idan musulmi yayi azama yayi himma imiyar aikata wani aiki da ya kamata ya aikata la ya taraddadu fi ba baya kokonto ko kai kawo cikin aikata shi bal yamdi fi amalihi gairi multafitin ila shay kawai zai ci gaba ne wannan aikin ba tare da duban wani abu ba aw mubalin bi akhar ko idamu da wani daban hatta yunjiza amalahu har sai ya gama wannan aikin da yasa a gaba da haka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fihi in ka sa abu a gaba kawai ka ci gaba da yinsu an gane a san mutum a san cinikinsa in ya bari a san ya daina an gane arrabi alama ta hudu ta gaskiya a tare da mai gaskiya fi dikil wa'adi cikin gaskiyar alkawari fal idan idza wa'ada ahadan musulmi in yi wa wani alkawari an jaza ma wa'adahu bihi zai zartar masa da abin da yi masa alkawarin nan cewa yi zai bashi zai bashi cewa yi zai zo wajensa zai zo wajensa cewa yi zai yi masa zai yi masa duk abin da suka yi to zai yi kokari ya ga cewa ya zartar da wannan abin if hulful wa'di saboda musulmi ya sani saba alkawari min ayatin nifaq na daga alamomin munafunci kama sabaka fil hadith sharif kama yadda ya gabata a wancan hadisi da ya gabata a sama hadisi imam bukhari da muslim alhamis alama ta biyar ta mai gaskiya fi sidiqil hal cikin gaskiyar halinsa yanayinsa duk inda ka ganshi a yanayin da ka ganshi to gaskiya da yake gaya maka falmuslimu la yuzhiru la fi gairi mazhari musulmi baya bayyana ba a cikin abin da ya kamata ya bayyana a cikinsa ba wala yuzhiru khilafa ma yuftiru kuma baya boye sabanin abin da ya boye a zuciyarsa baya bayyana sabanin abin da ya boye a zuciyarsa dan shi musulmi ba dan shi'a bane ko musulmi ba dan shi'a bane ai ka fahimta ko a bare kwa ai mu faɗa miki a bayyane an gane idan a to in muka ce musulmi ne zuciyar mata san karya ne mu ba mu yadda musulmi ba ne ba kuma mu ne ba aikin sa yace ba musulmi ba ne shi ko yayi da'awar musulmi ne to ba musulmi ba ne wanda yake da qur'anin da ba wannan nan annabi muhammadu ba wanda yake ya yarda da qur'anin amma an rarrage an ciccire ya karyata Allah ta yi kaga wannan mu <laughs> in shi ne buzun liman ai kaga yaya

bai halatta ya salla bayan dan shi'a ba sai ce a ai ahlus sunna ma sun ce za a yi salla a bayan dan shi'a in dai baya cikin gulatu shi'a to wanda waɗannan bayan shi'a ne a yi ta ce ma bai farko ta kuna waɗannan da aka basu da wahala kamar yadda riko ne a ƙasar da su ba yan riko ba ne amma yadda su ne abokan faɗan suna kawai amma yadda su makami amma su ba su san mana yake sai ɗari ba me muku rantsuwa da Allah ba su san mai duk mai hankalin da ya san ɗari ka ne muku rantsuwa da Allah in dai addini zai ba zai ta to da haka in kaga mutum yana dan son zuciya ne ko ko kuma mai hauma hauma bai san me yake yi ba ko kuma waɗanda to shi Allah ya alƙawarin kwasa ya shiga aljanna ne <laughs> an gane da haka wani yana sane zai bata ina sane ya ishe ku kawai ku tsaya ku kalli mukabalar da aka yi da lawan abubakar malaman da aka taso aka taso su zo su kure shi na fita kunya ne fa a wajensu na fita kunya ne mu kuma lawan abubakar a wajen ba dauke shi cikin malamin fita malaman fita kunya ba ai kun fahimta to su kuma sun kura maledi ku ga yadda suka bayyana to kamar haka ne to da haka wanda mai ilimin a cikinsu sai ka ga an rasar masa da wayo da dabara da hikima da hankali saboda ne son zuciya da haka abubuwa bakwai Allah ya datse sai mai da su biyar ya datse sai mai da su biyu idan zai bi ma mai da shi abu daya in ba kai taka tsantsan da su ba to sai su mai da kai kaskantacce wulakantacce baka sani duba a cikin suratu ali imran زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث في أن الله ذلك متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دوبا أتكن سورة الحديد سورة تهم سنة بقل الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد سيتي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا سيتي إلا متاع الغرور إنك كما سورة شدة سورة الأنعام yace wa ma hadhihi alhayatu duniya illa la'ibun wa lahun wa lad akhiratu khairun lil ladina yattaqun sai ce afala ta'qilu in ka dawo suratul layl sura ta 92 sai ce wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wadancan bakwai din abinda aka kawata mutane san su na daga mata da 'ya'ya da tarin dukiya irin su zinare da azurfa da dabbobi ko da ababen hawa da dabbobi da amfanin kayan abinci wanda mutum zai ce shi ba shi da matsalar rayuwa waɗannan abubuwan guda bakwai da aka samu duk ɗan adam ina son su amma abin da ake cewa da shi wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma wajen Allah take dan ka rayu a nan duniya ka ka rayu rayuwar fantamawa ba lallai ne in ka koma wajen Allah ka samu irin wannan rayuwar ba to da aka yi saka tsantsan gwada ka ake yi Allah sai takaice sai mai da su biyar inna mal hayatud dunya la'ibun wa lahun duniya ko rayuwar duniya wasa ce da wargi da san adan duniya a ce gidanka ya fi na kowa a unguwarku abin hawanka ya fi na kowa matarka ta fi ta ko kuma iya abin da za faɗa kenan baka fi kowa ba wanda kake gama ta taka tafi ta fi tashi yanzu hakan ga tasan kuma sai ka ji hankalinka ya tashi daga kan takan ta koma kan tashi to ba zuciya ba ce motar taka da kake ga tafi ta kowa sai ka ga ta wani sai ka ji da kake ta ka hau ba zuciya ba ce ai ba haushe ce wai ba ta da kashi yace wa na bainakum da alfahari a tsakaninku wa takafurun eh, wa tafakhurun wa fil amwali wal aulad da kuma kokarin kowa sai ya fi kowa yawan yaya dukiya da yawan yaya to ga yanzu saboda toshewar basira ma kowa dai so yake ya ce ya fi kowa kuɗi amma bai da ce ya fi kowa yaya ba saboda toshewar basira to toshewar basira ce ma in ba toshewar basira ba ka fi kowa kuɗi to su za su kai gaji kuɗin eh, su za su gada waɗannan 'yan kaɗan ɗin da ka tara ba lallai a cikinsu ka samu wanda in ma ya gaje ka zai maka addu'a Allah ya sa maka albarka mantawa ma yake kai ka tara malam da kware yake ba da labari kowa ne ce ya je rabon wani gado a wurin wani da aka ce ko zuku duk ɗa namiji zai samu miliyan kaza kawai sai ɗauki waya ya kira mai sai da mota wani kana ina akwai mota kira kaza yace eh akwai tsada fa ce ba zancen tsada ake ba kar tana nan a aje ita eh, to da ta ka kawo ita yanzu ka karɓi kuɗin ka ba a gama rabon ba fa shi kuma ubansa bai taɓa hawa mota ta rabin kuɗin da zai saya ba kuma sai fara kuɗin da irin waɗannan 'ya'yan jama'a na san mutumin da ya mutu 'ya'yansa aka ce ku har haka kuɗi a masa rijiya irin mai tsadar nan mai darajar nan wadda ake haƙuwa daga abin nan suka ce da yana raye mai yasa shi bai ba ubansu ne da ina rayin yana so shi mai yasa bai ba wani alkali ya ba da labari ya zo rabon gado wani ne ya mutu ba ba uwa ba uba ba wa ba kane ba da ba jika ba mata ba kowa haka irayi sai da aka nemo suwaye yan uwansa danginsa da kyar aka samu su irin iyaye suka hada din nan to ba kowa yanzu ta bangaren iyaye kenan ku? to sai aka samu to su ma iyayen da su ne yan uwan ubansa su ma babu su sai yayansu aka zo kowannensu ya samu kudin da bai gaza naira biliyan hudu ba naira biliyan hudu amma ku hada kudi a yi masa masallaci su kowa yace yana da uzuri kuma gabanin nan ko naira miliyan da ya ba mai ita ba fa miliyan hudu ba jama'a biliyan naira biliyan nan da aka yi magana ya ce shi wallahi akwai ‘ya'yansa dama yana so zai musu aure <laughs> da aka a bari a gani a ba nan umar sani fage ba da labari ba a nan kano mutum ya mutu ya bar masallaci ina cikin kasuwa suka zo ‘ya'yan suka ce su sun tashi wannan kyauta wakafin da yi to ba takarda ba rubutu aka yi hakan ku? to ka gaita ya shi ma ga masallacin da shahidin shahidin min ahli to to a ga wanda yi ne to to ya yi gaya wa ya yi wakafi kowa ya rubuta kamar na wakafi kamar wanda umar sani ba yake ta ga an shi wakafi da hmm. wa Allah ya rasu hmm. ai da haka shi musulunci da ya kawo tsarin wakafin ba ta yi kawai kace na yi wakafi ka bari ba da baka ai saboda gudun irin wannan da haka ita shi kansa wakafin wajen rubuta shi za ku zo mu ji nan cikin minhajul muslim shi kansa wakafin wajen rubuta shi in ka ji irin inda aka yi binding nasa binded by fully law act ta yadda ba wanda ya sai tayar da shi in ka mutu ba kai ba zai sai a tayar to kaga kana da wani lokaci kenan tun da wani ka je kai maza ka gyara an gane ana sakin abin ne fa an gane da haka dole in ka bi ta barawo sai ka bi ta majisau su waɗannan ɗin masu sallah masallacin hakotu suka je amma ya za su yi babu wani evidence Allah ya sauwaki to waɗannan abubuwan guda biyar Allah sai dawo da su la'ibun wa lahawun wannan rayuwa da kuke gani ta duniya ba komai bace wasa ce kawai da wargi wasa shi ne abin da kake yi irin wannan na motsa jiki da jikinka ka yi langa ka yi kaza ka yi kaza wanda zai akwai kuma na ɗaya bai kewa shi ne allahu irin wannan abin da yan tiktok suke yi a yi wasan kakaci a yi waye abuwa mutane dariya shashanci da abin nan kai ta kashe kuɗi datar banza datar kuɗin banza a data kana kallon shirme abin da ba abin da zai maka sai dai ne isa maka nishaɗi a cikin shirme to haka ne na kuma wannan lokacin to wannan shi ake ta da shi wargi abinda ba gaske ba kamar yadda shi gaske Allah sai ta tattara waɗannan sai ce duk abin da yake kawo wannan shine alhawa san zuciya san zuciya wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ina girma abubuwa guda biyu suna girma tare da shi abu na farko shine san duniya abu na biyu buri ya shekara 60 amma yana burin zai gina wani gida ginin san shekara goma ana yi sannan a gama to shi yana shekara nawa zai shiga ina shekara 70 to shekara nawa kuma a ciki to dan adam kenan dan adam kenan Allah ka datar da mu wa min amsilati sirqir rafi'ati ma ya'ti na daga cikin misalai na gaskiya wanda ke nuna darajarta waɗannan bayanai masu zuwa Al'awwal na farko rawat tirmidhi wa an abdullah ibn al-hamsa qala imamu tirmidhi ya rawaita hadisi daga abdullah dan al-hamsa Allah ya kara masa yadda yake bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla an yub'ath nayi kullu wani wata kasuwa wata cinikayya da manzo Allah sallallahu gabanin a aiko shi wa baqi wa baqiyat lahu baqiya sai canji nasa yi ragowa fa wa'atu an atiyahu biha sai nace bari in je in kawo maka fi makani nace tsaya anan kawo ma fa nasitu yace da na tafi ni kuma sai na manta summa zakartu ba'da salasati ayyam sai na tuna bayan kwana uku faji itu sai na zo fa'iza huwa fi makanihi sai na sanar da shi ina nan wurin bai tafi ba faƙala sai ce ya fata ya ce ya kai yaro laƙar shakakta alayya ka takura mu ana ha huna munzu salasin zuru ina tun kwana uku ina nan ina jiranka an gane ku wannan hadisin ibn abid duniya ya kawo shi a cikin assumed wa adabin lisan juzi na daya shafi na 231 hadisi mai lamba 457 wa mithlu hadha alladhi hasala li nabiyina alayhi salatu wassalam irin wannan abin da ya faru ga annabi musallallahu alaihi wasallam kad hasala li jaddihi al-a'la isma'il ibn ibrahim al-khalil hatta asna Allah ta'ala alayhi fi kitabi al-aziz bi qawli irin wannan din ya samu kakansa na can sama shine isma'il dan annabi ibrahim khalilullahi wanda dalilin haka har allah ya ba annabi ismail din alaihi salam abuwaye littafin sa alkur'ani da kauli da fadarsa da yace wadhkur fil kitabi ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya maryam 54 yace wadhkur fil kitabi ismail ambaci tarihin annabi ismail a cikin alkur'ani innahu lallai shi annabi ismail kana sadiqal wa'di ya kasance mai gaskiyar alkawari ne yin alkawari baya sabawa wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi ne an gane ku to wannan yabo ne Allah yake bansa to shi ma an ce alkawari suka yi da wani kwana uku ina jiransa bai dawo ba kuma shi bai ba gurin ba yanzu ka ga mu yanzu ko to wai da Allah jama'a wai shi wannan har yanzu ya ce har yanzu to ni ma in ya zo da Allah ne ne tafiya ta ba ka ake ba yake ba ci kwana uku ba ci ba sha dan mutum bai bar wuri ba kwana uku zai zama to ba ci ba sha a ah. ah? alaikun musala eh eh eh, eh. yace in muke alkawari da wani zai zo za mu wani wuri lokaci kaza sai bai zo ba a wannan lokacin to in na tafi ba laifi babu laifi an gani ai kun ajiye lokaci amma wanda ka ce mu haɗu wuri kaza ko bari in zo sai ka ce je ka dawo ina jiran ka anan ta irin wannan ake magana babu time frame an gani kai ko cewa kai ma haɗu da kai wuri kaza mu yi kaza lokaci kaza in muku aje in kuka aje lokacin haɗuwa muku lokacin aje lokacin yin wancan aikin ba to ba ka da damar ka bane an don dan kai kullun ƙasa ne ba kai kullun jayi الثاني ابن بيو خطب الحجاج بن يوسف بن يوسف يوما وترانا الحجاج بن يوسف الثقفي ياي خطبه فاطال الخطبه سي تسويت خطبه فقال احد الحاضرين سي وني daga cikin waɗanda suke nan yace as-salah lokacin sallah yayi fa inna al-waqt lokaci ba zai jira ka ba war rabb la ya'dhiruk ubangiji kuma ba zai maka uzuri kace saboda khutba ka kawo wannan lokacin kana hudba ba shi ne hudba lokacin a fara hudba lokacin da azhar ya shiga har lokacin la'asar ya to ana hudba ko <laughs> suka kira ni wani lokaci daga sokoto za a shekara hudu ko biyar da azumi wani malami ya je kame musu hudba sai manta hudba yake yi tun sha biyu da rabi ya fara hudba sai da aka yi karfe uku yana hudba <laughs> tun sha biyu da rabi ɗaya da rabi biyu da rabi ƙarfe uku shi ma sai da aka ce malam ƙarfe uku fa ta yi uku ta yi kaga nan da ba <laughs> an gane to sai muka irin wannan kuma, to shi ne wannan sai ya gaya masa wannan magana fa amara bi habsihi sai hajjaji ya ce a kama shi a kulle fa atahu sai dangin wannan mutum suka zo wa suka ce annan rajula majnunun mutumin nan mahaukaci ne fa qala al sai hajjaj yace in aqarra bil jununi khallastuhu su jinihi idan ya yadda shi mahaukaci ne to zan sake shi da aka zo da mutumin aka tambaye shi fa rajul sai ce la yasubu an ajhada ni'matallahi allati an'ama biha alayya bai halatta bai kamata gare ni in butulce wa ni'imar da Allah ya ni'imta gare ni wa usbitu li nafsi sifatal junun in tabbatarwa da kaina sifar mahauka allati nazzahani Allah anha wanda Allah ya tsarkake ni ga biranta saboda kawai ina son fita daga kurkuku kaga abin da ake yanzu kenan ko kawai sai mutum ya je ka aika ya tabar gaza sai ce ku je ku ce har ma da wani wake zuwa wai su kuma saboda tsabar iskanci su dauki wai takarda su baro yan taba zuwa yana da matsalar kwakwalwa saboda kasar nan kana da kuɗi sai a yi komai in kana da mukami sai a yi komai saboda kai sai su ba da takarda wai kana da abin nan wai na hauka kana da rakon na hauka yanzu nan za a bude maka fayil ai backdated kayan abin jiya sai a ce shekara biyar shida a bude fayil kuma da za a kawo shi za a ga fayil ne sabon tangal takardar ma sabon shi fil amma shekarun nan wai duk ba abin da su nigeria ke da aka hukar ko kowa kasar ya haukar shi sai ya zama babba sai ya zama ya fi karfin doka ya zama margamar dutse kafi gaban aljihu a yau baka ga har malamai ba sai mutum ya da'awar shi babban malami ne sai wai gwamnatin laifi sai a ta kiran su sai ya zuwa wai shi ya isa ya ci dubu sai ceto kaga yanzu gwamnatin da fara shafa kan ta kaga zari a yan kame wani malami ko ina ga shi babban malami ne ya karɓi kuɗin yan biyan mulki nan kano ma ba ga wani mai cin filayen mutane ba saboda yana takamar shi babban malami ne kuma ƙarya ce na tawaye ba na 'yan tawaye shugaban ɗariƙa ƙadiriya na 'yan tawaye alaikum salam a ah? na'am na'am na'am suna wani abu da ya faru can lokacin baya wani malami a maiduguri ya farfasa da ɗalibinsa jiki ya gudu sai jojo 'yan sanda aka aiko a kira malamin aka zo aka yi masa magana yake kamsawa sai shugabansa ya zo to malamin ne ma dai shi ko shi malamin shi polisin yana zuwa sai yanka malamin mari to shi ne aka ɗauke shi aka jefa shi ne yan unguwa suka fito wai malam ne fa malam ne fa ita to sai ne ita qur'ani ne an gane to wai yanzu yanzu su rika gani ya zama arni to jama'a kun ga Najeriya nan ita ce ta sa mutane suka zama irin haka kowa ina so ya zama mai wani gagara ko 'yar gagara izo ya shi ya zama gagararri tararre duk abin da ya ba a sa masa komai ba to najeriya nan najeriya kasar mata gado allah ya sauki to ai yi daidai ba dai ku ai duk da za a ringa yin irin haka ai kowa ya shiga taitayinsa akwai wanda ya fi karfin doka ai dan haka dan annabi ya buga mana misali sai ce wallahi law anna fatimata bintu muhammadin sarakat a muhammadun ya da a ce ma ta yi sata yar muhammadu da muhammadu ta yanke mata amu da a gaya wa kumai kowa isa ba wanda ya fi ƙarfin doka da aka lokacin da obasanjo tsohon banza ya kawo wannan wai a wa eh, masu mulki eh, rigar kariya na ta za a iskanci to ba iskanci ake ba da aka da wannan muke yi ba malam pakistan allah ya kara masa lafiya yanzu an ya bai kujera ku to a je a yi bincike in ya yi laifi a kama shi a hukunta shi sai ni ka san najeriya wani kai kana kan kujera wai kafi karfin a hukunta ka to ga guri nan an bayar a yi bincike mu da muke faɗa ba ma kare duk mai laifi mu ba ma goyon bayansa amma fa haƙƙi ko na arne ne mu ba za mu yi da zalunce shi ba Allah ya kyauta an gane ku to da hajjaji ya ji wannan magana falamma mara hajjaju hu. da ya ga gaskiyarsa khalla sabilahu sai ya sake shi sai kama ga a sake shi an gane ku wannan hadisin yasir abdurrahman shine ya kawo shi a cikin mawsu'atul akhlaq wa zuhd war raqa'iq misali na uku rawar imamul bukhari wa ta'ala imamul bukhari ya kawo a cikin tarihinsa cewa annahu kharaja ya tsulubul hadisa min rajulin ya je nemo hadisi a wajen wani mutum fara'ahu kad harabar farasuhu sai tarar dokinsa ya gudu Wahoyin shiru ilai habiri da ina yi wa nunin doki ya sa ainihin gwado ka anna fi sha'iran kamar akwai sha'ir a cikin kwanan faja'adu sai dokin ya zo fa akhadha sai kama dokin fa qala bukhari sai imam al-bukhari yace da shi akana ma ka sha'ir a cikin abin da kake nuna masa akwai sha'ir akwai alkama a ciki fa qala ar-rajulu la sai mutum yace a'a walakin awhamtuha kawai na nuna dokin akwai wani abu ne dan kama shi fa qala bukhari sai imam al-bukhari yace la akhudhu al-haditha mimman yakhlibu ala al-bahai wanda yake wa dabbobi kariya ba zan karba hadisin sa ba <laughs> to kaga da imam al-bukhari zai rayu yanzu sai dai daina ruwaya ah to a wani magana ba zai karba wanda bai karbi ta dawakai ba ko wanda wanda magana wanda yake doki kariya zai karbi wanda yake mutum kariya to kuma da wannan za ka gane dolancin waɗannan shashashen 'yan ƙalaƙa yanzu mutumin da yake da kai ya samu mutum kuma in ka koma asalin ƙista tafiyar wata guda in saboda hadisi daga inda ita so ita wajen mutumin wata guda yana tafiya da tambaya aka nuna masa gidansa bai je ya zauna ba igan shi aka ce ai gashi can wannan abin ya faru daga nan ikona ikoma koma tafiyar wata biyu to wannan shi zai ce da kai ya karba hadisi daga wajen wani ka ce wai shi ɗin ƙato ne shi ne ƙato ko kai ne ƙato da ganin kuma waye ƙato a cikin fakana haza min al-bukhari wannan abin daga imam al-bukhari sai ya zamanto masalan aliyan fi majalis sidq wani misali ne na koli da za ka iya bugawa kan gaskiya waɗannan mutanen mutane ne masu gaskiya kuma sun tace gaskiyar da ta tabbata daga manzo Allah su sun kawo mutane ita ta yadda mu da muka karanta hadisi duk hadisin da aka ce ya tabbata zuwa ga annabi wallahi tallahi rantsuwa muke ce annabi ya faɗa saboda mu mun sani in dai hadisi ya cika sharaɗan hadisi sahihi to wallahi annabi ne ya faɗi shi wannan kuma duk bai cika ba sai bai faɗa ba ne an gane Allah ya datar da mu to kuma sai mu kwana a nan kuma to dama yau rana ce da za mu rufe karatu kenan ko eh, to ayan ma dai mu ce za mu rufe ba dole mu rufe tunda rana ita ana azumi <laughs> an gane ku Allah ya ji kan ba haruna malam ba na san irin wannan rana ta zo na ce to ba bai dole sai ta zo dole ce za a rufe karatu ko Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya Allah ya sa yana gidan rahama na dan waye ce kamar mutum ce harkar kasuwanci da muka je yanzu in aka ce za a yi ta a irin haka inda take to kasuwancin ba zai yiwu ba sai ba da misali kamar mutum yana wani ta ƙasa ko wani gari sai kira ka yi cewa ne a kasuwa ana sai da kaza naira dubu hamsin da Allah zan aiko maka ka siyo mu sai ya aiko maka da dubu hamsin kai kuma ka san da za a je a samu sauki a saya kamar dubu ashirin da biyar ko dubu ashirin da biyar misali sai ka je ka siyo dubu ashirin da biyar amma ka siyar masa dubu talatin ka mayar masa da naira dubu ashirin ba ya samu sauki ba ya samu sauki sai ce to wannan dubu biyar da ka ɗauka ya hukuncin ta yake bai halatta ka cita ba to ai wannan din shi ake so ya fito yanzu Abin da mu yadda ba muna sa alfarma ne a inda ba a alfarma kasuwa ba alfarma a cikin kasuwa idan ka ce da ni misali ni mutumin kura ne sai ka ce wani da allah shinkafa nawa ce a wajenku sai na ce ka za ce sai ka aiko min da tsurar kuɗin su maka wa zai ɗauko maka ko ni zan ɗauko ma idan zan ɗauko ma a me zan ɗauko ko mota ta ce ai mai ake ruwa ake zuba mata ko ruwan ne ai sai na ɗebo ko sannan in je zan ɓata lokaci na je in siyo ma to kai duk abin da kake ɗauka wannan ai sanayya to wannan kuma ba sanayya ba da haka wanda ya maka irin wannan idan za ka iya ka ce da shi to akwai wahalhalu za a yi kaza in ma zai ce dai baka kyauta masa ba i faɗa da ka ƙara shi yana ganin a haka kaya suka zo ko aka saya ka gaya masa akwai kaza akwai kaza akwai kaza ina fatan mun gane da haka da yawa mu ringa taimakon junanmu wajen bin Allah akwai wani mutum ina nan ina nan yanzu bai mutu ba amma idan ya riga da mutuwa zan faɗi wannan ɗabi'ar tasa kuma in faɗi sunansa ci kowai ni yake aikowa kuɗin duk wata a kowanda ya ɗauka ina share wani masallaci yake biyansa kuɗi duk wata idan zai aiko sai ya kawo wani ƙarin kuɗi a kai saboda ya akwai kuɗin da ake ɗaukan an shiga kuɗi sun shiga kai ma an ka fita zami to yaya ya taimakon ko bai taimakon ba an fahimta ko bari ku ji wani abu wallahi da yawa ikan saka account din dole sai an tura na ba in na ce sai zan tura ba zan iya tura wannan kudin a adadin abin da aka bashi ba bai cika wannan abin ba account din nan albashi yaya ana sakawa za su cire wannan naira hamsin ta tax ta gwamnati to sannan shi ma banki ya mai tsakura to in ka fitar ma haka ne akwai limit ɗin da idan ka kai ba za ka iya sai kuɗin ba zai kai ba to yanzu wannan idan aka samu ne masa tsakure a cikin dukiyarka Allah ya kyale ni an fahimta to da haka haka ya kamata mu ringa yi maimakon ka gaya masa ka cire kawai an sayar abin nan wani na'am ai abin nan dinnan an samu sauki na siyar maka shi akan dubu talatin talatin na samu shi dubu ashirin da biyar saboda walhalu ya tashi dubu talatin saboda ga ragowar dubu ashirin ka gaya masa shine iza bayyana wa sadaka in suka bayyana suka yi gaskiya don haka kasuwar ta kin albarka karka ce abin nan karka ce inda za ka gane rashin albarkar kasuwa a halin yanzu kudin da ake samu da mu'amalar da ake da su ba jiya aka ce ko shekaran jiya wani ya yi ba su dai a nan kano ba an kashe fiye da naira biliyan daya 1.5 biliyan to jama'a na ji mutane suna ta zagin mutumin suna ta abin da nace ku daina zagin ku daina tsine ma. addu'a za a yi masa Allah shirye shi idan har ina iya ɗaukar kuɗi ya hidima irin haka a shirme in Allah ya shi taimake shi sai ya ɗauki ninjinsu sai ya aikin alheri haka ake cewa to wallahi na ji mutane da yawa sun faɗa mutum ne mai alheri su amma jama'a kun ga yadda aikin alherin da yake jiya na yi karatu a rediyo sai nake kawo irin waɗannan abubuwa kun ga yanzu azumi ya to kayan masarufi sun fara tashi to sai na ni abin da yake ban mamaki duk waɗanda suke major dealers ko producers duk musulmi ne tsautsayi sai ne abin da ban saba yi ba shine kiran suna sai nake ce irin su dangwata su buwa da za su shigo da dukiyarsu kamata ya a ce duk musulmi ya ji sauƙi azumi ya shigo maimakon a ce azumi jiya-jiya na shinkafa ta karu da naira dubu biyu a buhu jiya-jiya kun fahimta to sai wani yake ta kokarin sai ya ba su kariya an suna kaza suna kaza na ce to duk ba a ganin tasirinsu inda kake yin abu a ga tasirinsa shine ya taba kowa yanzu idan suka zo naira dubu suka ce sun rige a cikin shinkafa da sukari da fulawa naira ɗari biyu ko ɗari uku a taliya da makaroni duk waɗannan abubuwan za ga tasiri ko ba za gani amma akwai wani mai ba da kariyar ya ce ya san boye yana ba mutum miliyan hudu taimako da azumi kana zaune sai ka ga miliyan goma ka ga miliyan biyar wannan istifasinal abu duk abin da wane da wane zai taba ba shi ne wanda ya taba kowa da kowa ba wannan ba zai hana a zargi mutum to da haka ba kariya ya kamata a dinga bayarwa ba abin da ya kamata a fahimci wannan sakon da ake so a kai musu suna da arziki da wadatar da in sun taimaka mutane da duk abin da suka mallaka cikin azumi ba abin da zai taba dukiyarsu na faɗa usman ɗan Afan da abdurrahman ɗin wannan zamanin ɗan gwata ne da buwa abdurrahman ɗan uh, uh, bin au da usman ɗan Afan ɗin wannan zamani a nan najeriya ɗan gwata ne da buwa to da azumi zamanin waɗannan mutanen usman ɗan Afan da abdurrahman ɗan au kowa a jaziratul arab sai ya san watan rahama ya kama kowa sai ya ji saukin rayuwa ba don suna cikin tsananin rayuwar ba me yasa su ba za su yi ba ina malaman su masu gaya musu to matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan saboda za su yi maka kai sai ka ki faɗa a'a kar ka ki faɗa isar da saƙo alheri ne akan alheri nuna musu akwai wanda yanzu Usman dan Affan sun mutu matsiyata har yanzu dangin suke da dukiya a kasar Saudiya har yanzu to duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata sai a ringa nuna musu in Allah ya taimake su suka yi apply kai ka samu alheri kar ka damu sai an baka ka zuba kai aljihunka a'a abin ya taba wa ya taba talakawa Na, na, hmm. abin da yake nan ita shi yana ga ko sun rage a yanzu ba zai tasiri ba ba haka ba ne dalilinsa shi ne 'yan kasuwan manya sun sai kayan sun ajiye kadan-kadan suke fito da shi yanzu zancen da ake biya daga kamfani ne kayan gano, ba a kasuwar ba ne kawai daga kamfani ne ya za ka yi da wannan ɗaya kenan na biyu da suka so su karya manoma ba su karya su ba wata uku hudu bayan nan gero bai kai naira ɗari biyar ba yanzu ya hau da dubu ko ya doshi dubu Allah ya sa kuna ganewa to a ɗari takwas ne a ƙauye to wata uku hudu baya a ɗari uku za ka ciyo shi jama'a kun san wani abu wannan abin fa da ne idan aka so a yi za a yi kuma ba wanda ya isa a yanzu misali sai suka ce abin da ake production kullum da azumi in ba za su iya bayarwa kyauta ba sun sayar rabin kudin akwai wanda zai hana su to za a samu tasirin abu ko ba za a samu ba jama'a idan suka so su yi sun fi kowa sanin yadda za su yi akwai lokacin da aka zo taki a bakin titi a kura da aka so a karya taki a bakin titi aka zo ba za a sayar maka da fiye da buhudi ba ka zo ka ɗauka ka biya kuɗi ka tafi kuma har wata alama ake yi don karka je ka dawo jama'a in sun yi niyya akwai duk da za su yi sun fi musamman. abinda muke cewa shine su musulmi ne su san tunanin da za su yi su kawo musulmi sauki a cikin wannan harka amma wannan abin ya kamata ya ishi mutane duk sanda azumi ya taho sai wahala ta buɗo mutane siga ya hau fulawa ta hau taliya ta hau shinkafa ta hau komai ya hau yanzu nan mota ce ake zuwa a hau a nan laziriyar park mutanenmu sun je tun da yanzu akwai masu tafiya kudu nemo kudi, azumi sun je sun siya tiket ɗin naira na dubu arba'in sai ka ba da dubu hamsin sannan su siyar ma. sun ce mota jama'a ina ba je da kuɗi astaghfirullah astaghfirullah wannan ku yi haƙuri ba ɗabi'a ta bace ta tsanayar waɗannan matsaloli amma dai saƙon yana isa wata rana a cikin kudan za a samu wata a cikin ku za a sami buwan waɗanda ma ba a sani ba za a same su a cikin ku sai su tuna yi waɗannan maganganu yanzu haka su sai su soya kuma su ma abin da suke Allah saka musu da alheri kamar yadda na faɗa ba ƙalubalanta su nake yi ba ba ƙalubale ba ne amma dai shawara ce su kallo abin ta wannan fuskar domin a samar da sauki a cikin rayuwar al'umma ko yana kallon su ko yana daga kai ina kallon su kwanaki ba yan kwallo buwa ya ce ma zai taimaka ba ko zai ba su wani price ko wani abu Allah ta kuna gani ba su da shi to me zai hana irin wannan abin a ɗaukar shi a saka shi a cikin irin waɗannan da duk talakawa ko zai amfana kamar shi wannan da ya kashe wannan kuɗin me zai hana ya ɗauki irinsu don ba ya tuba zuwa ga Allah ita malik bin malik da bai fita yakin badar ba ko da ya zo mai yace a yakin tabuka sai ce ya manzan Allah ina daga sharaɗan tubata an an khali'a min mali daga yau duk ta na bai da ita ga Allah haka yake dan tuban ya tabbata sai ce a ka rike wani sashe daga dukiya ka zai zama alheri gare ka sai ce to in ma zan rike na rike rabona na wuri kaza da wuri kaza duk ragowar na baya. irin waɗannan gani maimakon tsinuwa maimakon zagi maimakon kaza abin da ya kamata mu ringa yi kenan in Allah isa suka dace da kunne da zuciya sai ka ga abin ya canza within no time fatan mu shine Allah subhanahu wataala isa mai yanka akan gaba abin da muka yi nufi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi so kuma Allah ya ba su iko shi ne mai zai zukata inda ya ga dama to wannan ta ce tana shayarwa ne kenan ba za ta iya azumi ba to shayarwa za ta yi ko kuwa sai azumin ya wuce sai ta rama to sai an duba ya shayarwar take yanzu zuwa lokacin da azumin zai wuce zuwa baɗi shin yanayin zai yiwu ki iya samun damar yin azumi idan za a iya samu to za ki jira sai kin abin da sai kirama in babu cewa baɗin ma za ta iya zuwa ba za ki yin azumi ba to shi kenan sai ki cewa yanzu amma wannan sai an samu bayani wanda yake cikakke na masana wanda za su ba da wannan abin nan sai. to Allah ya mana jagora ya dora makan daidai muna addu'a ta musamman ga baba Haruna da shugaba Alhaji Abdulhamid Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu a karo na farko tun cikin kusan shekara sha bakwai ko sha takwas da naske zuwa nan da za mu waɗannan wannan ibada babu su to muna roƙon Allah Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta duk waɗanda muka rasa su Alhaji Ali da sauransu duk muna roƙon Allah Allah ya ji kansu akwai marasa lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya abin da muka yi tun daga farkon dawa zuwa yanzu muna roƙon Allah ya saka mu da alkhairi abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa Allah ya ba mu ikon ne santa masu tsayuwa akan karatun suna taimakawa da lokacin su da dukiyar su da karfin su da damar su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyukan mu gaba daya masu sauraro su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala isa wannan abin da muke dan shi muke yi kuma Allah ya amsa ya bamu lada mai girma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar wannan abu a bayan mu Allah ya sa ba za a daina ba har abada har kiyama ta tashi Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora ma kan daidai yarinya da muke ko yara guda biyu da muke musu addu'a to an yi mata aiki sati biyu da suka gabata to ɗayar ma ana na ana sa rai muna roƙo Allah subhanahu wataala Allah ya ba su lafiya gaba ɗaya Allah subhanahu wataala duk ya ba mu lafiya Allah kuma ya ba mu ladan jinya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana jagora akwai dan wannan da ya muna addu'a ya tsaya yace dusan da za yi addu'a ya masa addu'a to Allah muna roƙon ka Allah ka biya bukatunsa ka yi damuwoyinsa Allah ka bashi abin neman sa ka samu sa albarka a ciki Allah mu ma ka albarkace mu wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in